Shugaba Muhammadu Buhari na mamaki yadda talaka suke son shi. Me za ka ce kan wannan abu? Eh muna son sa. Buhari kan aiki ne abin so akwai wanda ya gyara kasar nan fiye da Buhari ne inda akwai gaya mana waye shi. Saboda shi mai gaskiya ne. Abubuwan abinci da rayuwa ya zama talaka yanzu abin da zai ci ma ya kusan ya fi sa yanzu. Mu saboda haka muke neman ɗauki ga gudunmawarsa in daga shi ne in daga kabinet nasara ya kamata talaka ya neman sassauci a rayuwa a yanzu. Eh gaskiya suna ƙaunarsa ɗari bisa ɗari. saboda kyakkyawan shugabanci irin nasa. masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum sannan da sake kasance a cikin sabon shirin na na filin faɗa ra'ayinka tambayar ta mu ita ce shugaban Muhammadu Buhari na mamaki yadda talakan Najeriya suke matukar son shi ku biya mu cikin shirin don jiyar da al'umma suka ba da gudumawansu. buhari kan ai shine abin so akwai wanda ya gyara kasar nan fiye da buhari ne inda akwai ya gaya mana waye shi waye ya gyara kasar nan fiye da buhari saboda shi ya kawo mana ci gaba inda ba shi bane ga kuma boko haram an samu sauki fiye da yadda ba a zamani da ba kasar ta barbare bane yanzu inda a ce kaman daji ne ya yanzu dukan mu nan ga ba kowa nan tunda da masallaci ma inda ka je ba yadda da kai ba sai an gwada ka ko coci Kowa kasuwa inda taron jama'a suke yanzu gashi ana tafiya kowa wadace hankalin shi a nazai an kin ga alhamdulillah kowa godiya ta tabbata ga Allah kowa kuma ya gode wa Allah eh ina son Buhari to me dalilin ka na haka dalilin da nake son Buhari saboda shi mai gaskiya ne kuma mu muka zaɓe shi mu kuma kawo shi shugabancin ƙasar Najeriya amma yanzu mu shugabancin da ake mana ba mu jin daɗi gaskiya wani shugabanci ne ba kwa jin daɗi muna so ka lissafo na kaɗan daga ciki eh to yawanci abubuwan abinci da rayuwa ya zama talaka yanzu abin da zai ci ma ya kusan ya fi karfinsa yanzu mu saboda haka muke neman ɗauki da gudunmawarsa in daga shine in daga kabinet nasa ya kamata talaka yana neman sassauci a rayuwa a yanzu saboda haka gaskiya abin da duk talaka yake bukata yanzu yanzu baya iya yi baya cin abinci sau uku a rana sannan yanzu ga sallan layya ta gabato talaka kusan ma ya hakura da layya kawai bana saboda haka muna neman sauki in dai har shugabanci ake so a idan talaka ya amfana saboda haka muna neman sauki shugaban Muhammadu Buhari ya tausaya wa mutanen Najeriya ya temo gudunmawa na gaggawa a sama taimakawa talakan Najeriya a yanzu. Eh gaskiya suna ƙaunarsa ɗari bisa ɗari saboda kyakkyawan shugabanci irin nasa. To amma da yake Allah ta'ala ya haɗa shi da mutane marasa kirki wanda duk abubuwan da ke awatarwa ba bukatar su ne talakan ya gani ba saboda suna yin wasu abubuwa ne don saboda biyan bukatun kansu don a ci masa mutunci amma mu kan har ga Allah mun san yana duk abubuwan da ya kamata yana yana yi tsakani da Allah yawa jagorori ne wanda bai da su kawai wallahi kan ba abin da zamu ce masa sai dai Allah masa muna masa fatan alkai eh to ana son shi amma shi ma sanin kansa ne a yanzu a halin yanzu masoyansa sun ragu gaskiya saboda akwai dalilai wanda dalilai idan bayyana nan gaskiya ramu daɗe yawwa dalilai kayayyaki yadda suke tsada a ƙasan nan ake shan wuya yana da rawan da zai taka a wannan yanayin amma kuma har yanzu shiru kamar maganan taki inda na noma haka da ake dan rabawa da shauransu a baya ana samu amma gaskiya yanzu kawai ba a ma samu wannan ga babban hujja ne sabida kuma ba ma ni ba ke kanki kin san wahalar da ake sha kawai a ƙasan idan dai aka ce sai wasu sun yanke hukunci shi ya iya yin wani aiki ya zama na ina shugaba ne me ya amfaninsa ai akwai inda dole shi zai ba dai wani ne ya musa ba to gaskiya wannan abun ya kamata a gyara kawai duka duka iya abin da zamu iya kawo muku cikin shirin namu ne yake kenan a madadin wanda ya shirya mana shirin sana Hamza Funtuwa wanda ya dauke wata ta ce Usman Dadi SK ni na gabatar Khadija Shit Suleiman nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci